dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam ta bi sahun masu yin kira ga jama'a da su fara tashi suna kare kawunan su daga har haren 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Dr. Khalid Abubakar Aliyu shine sakataren ƙungiyar na ƙasa. Mun gaji da sa ba mu ga ƙaho ba. Mun gaji da zub da jininmu, mun gaji da zub da wato jinin al'ummarmu mun gaji da lalata dukiyar al'ummarmu mun gaji da kashe samarinmu da kuma kashe wato mustakabalinmu na gabanmu da kashe mana kasuwancinmu da mana barazana a inda muke zaune kuma a kore mu mun gaji roman baka mun gaji da shi Dr. Khalid ya ce dokokin Najeriya sun ba jama'a ikon tsayawa su kare kawunan su idan aka far musu. A cikin dokokin ƙasar nan lallai akwai dokokin da suka tabbatar da yancin kowane mutum da ya kare kansa in hukuma ta gagara lallai lallai al'umma kowa ya zamanto cikin wato basira ya kuma zamanto cikin shiri wurin kada ya yadda kawai a zo a yi masa fata-fata kamar yadda aka saba da wanda ya kamata su kare mutanen sun gagara ba zai zo kawai ka zamanto a zo a yanka ka kamar kuma an yanka kare ko akuya ba ba cewa aka yi a tada hankali ba amma abin da aka ce shine ba zai yi ba kawai kana tsaye a zo a lakuce maka hanci a kashe ka ko a kwace maka dukiyarka kai kuma kana nan solo solo haka kuma ya ce ya kamata jama'a su ci gaba da yin addu'o'i na neman saukin wannan masifa dukkan masallatai na juma'an mu da salawatul khamsi dole dole a tashi a ci gaba da alkunut kamar yadda aka sani addu'a ce da ake yin tafin nawazil lokacin da wasu abubuwa na musiba suka saukar wa al'umma to za a yi ta yi dan wato roƙon Allah akan Allah ya tsaye da wannan kuma Allah ya ɗaiɗaita bakar aniyar masu yin wannan abu an yi hasarar dukiya mai yawa to amma kuma babu hasarar rayuka lokacin da wuta ta kama wasu shaguna a bakin kasuwar kumo a jihar gombe wallahi gobara ne ya kama bakin kasuwa wasu shaguna irin trader da chemist da kuma dai wasu shagunan mutane haka sai a bakin ka